salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala jama'a masu kallon mu mun sake dawowa kuma za mu dora daga inda muka tsaya mun ga inda malamai suka kalli isti'aza ta bangarori daban-daban daga cikin guraren da ya kamata a ce mun sake kallon ta ne idan ya zamanto mai karatun alkur'ani ya zo ya tarar da al-isti'aza basmala farkon sura wannan shi akwai wani abu da suke cewa da shi a babin tajwidi a hakamun isti'aza wal basmala mm-hmm. wasura suna cewa wasura ko ma wani sura mm-hmm. tunda wani lokacin akan samu eh, in aka zo karshen sura za a shiga wata surar kaga ba maganar isti'aza yawanci a nan sai basmala shi akwai bayanin da suke a nan gurin amma a nan duk lokacin da makaranci ko mutum da zai karanta alkur'ani ya zo zai fara karatun alkur'ani mu ce zai fara da farkon sura ne to kaga a nan gurin suna maganar wasu hukunci hukunce akalla guda hudu wanda ya kamata a ce kuma a wannan tsari na karatun alkur'ani hmm. watan ɗariƙa ce ta ada hmm. watan hanya ce ta biya karatun alkur'ani hmm. maganar wajabci ko rashin wajabci baya shigowa a inda wani abu yake shigowa mai kama da haramci mm. shi ma ba a suke ɗaukansa ba sukan ɗauke shi a wani aiki ne wanda yake suna wasafta shi da cewa kabe mm. ya yi muni mm. saboda zai ba da wata ma'ana wacce wanda yake jin larabci zai fahimci wani abu wanda ba haka ya kamata ya fahimce shi ba eh, kamar mu ce yanzu za ka karanta fatiha kaga akwai uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin to wannan ababun tajwidi suna cewa da shi wasu jami' a ah, suna cire shi shi kafin jami an rarraba kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma akwai abin da suke cewa da shi wasu jami ka haɗe kenan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wannan <laughs> kamar yadda su makaranta qur'ani suke cewa wani nau'i ne na gwaninta da kuma ado na karatun alkur'ani hmm. wanda yake ba a wannan layin suke ba za ga mutum ba zai damu da wannan ba hmm. kuma zai ba zai fahimci me hikimar hakan ba ba kuma zai fahimci daɗin yin hakan ba hmm. yau so wannan ana kawo shi ne kawai tunda mun ce dausayin alkur'ani ya kamata da abin da zai yake na fahimci cewar dausayin ne tunda alkur'ani inda za ka ɗauki kowane ɓangare nasa kana ta magana to sai ka ga ba za ka iya karewa ba to sannan akwai kuma abin da suke cewa da shi a watan Arabi tsakanin isti'aza da basmala uzu billahi minas shaitanir rajim sai kuma ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ka haɗe bismillah da farkon sura ke mm, ita isti'aza an ware ta mm. ita kaɗai to sannan kuma akwai wanda ake yi zaka iya cewa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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم sai ka tsaya sannan sai ka ce alif lam wannan fuskokin da muka yi su a farkon fara karatu isti'aza basmala farkon sura duk zaka iya ɗauko uku ka saka su a nan in ka samu karshen sura da farkon wata sura abu ɗaya ne wanda na faɗa na ƙarshen nan shine ba za ka iya ɗauko shi ƙasa ba suka ce saboda mai sauraron karatun alkur'ani zai ɗauka kamar wannan a ƙarshen sura take ita take zuwa a ƙarshen sura mm. ba tana zuwa farkon sura ba. wanda mm. asalin ita eh, bismillah mm. tana zuwa a farkon sura ne so kaga wannan wasu abubuwa ne wanda nake da sun shafi eh, a babin ulumul qur'an ko a babin tajwidi ko kuma a babin malamai makaranta alkur'ani akwai inda suke kallon wannan to ban sani ba ko da wani ta babin aƙida shi isti'aza ibada ne wanda ba wanda ake neman tsarin sa ya tsare ka daga abu sai Allah da isti'ana da isti'aza da sauransu tawakkuli su duk suna cikin babi ne na aƙida shi sa za mu ga duk inda isti'aza ta zo a cikin alkur'ani za mu ga da Allah kaɗai ake neman tsari ko ma me za ka nemi tsarinsa to amma ya zama Allah shi ka nemi tsarin nasa ya tsare ka daga wannan abin sannan abubuwan da za ka nemi tsarin allah ya tsare ka yanzu misali na na maryam allah yana ba mu labarin ta lokacin da ta ga mala'ika ya zo ta ce ini Uzu bin rahmani minka in kunta taqiya haka ga annabi nuhu lokacin da aka halaka ɗansa shi ma allah ta'ala ya ya shi cewa Uzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm ina neman tsarin ka da in tambaye ka wani abin da bani da ilimi akai sannan muka kalmi kalmar isti isti'aza dama alluju ne wal iltija mafaka kake nema kamar shi suke eh, da isti'aza da liyaz liyaz kana neman an koro ka ne kake nema inda zaka shiga ka fake wannan inda zaka dawo wancan inda zaka tafi to shi Allah ta'ala idan kana neman tsari to gurinsa za ka dawo ya tsare ka ba wani guri za ka tafi ka je ka ɓoye ba a'a in kana neman tsari da Allah to sai ka zo wajen Allah sai ya tsare ka so da haka mutum ya ce a uzu billahi ko birrahmani ko ma da wani lafazin da ya zo to yana nufin cewa ya ɗauki tsoronsa da firgitarsa da razanarsa ya jingina ta ga Allah shi kaɗai yasa za mu ga babu wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama bai nemi tsarinsa ba duk abin da zai cutar sai a sa Allah ya tsare misali malamai sukan ce akwai wasu abubuwa wajen guda talatin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zaka ga a mafi yawan addu'o'in sai yana neman tsare da su Allahumma na'uzu bika min alhammi wal hazani wa uzubika min al ajazi wal kasali wa uzubika min al jubuni wal bukhuli wa min galibati daini wa qahri rijal allahumma uzubika min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatati ada اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم نعوذ بك من تحول عافية من زوال نعمتك wa tahawul afiyatika wa fujaat niqimatika wa jami' saqatika alam na'uzuka min jihar su'i wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashiri wa min waladin yakunu alayya rabban wa min malin yakunu alayya azaban wa min khalilin makir Ƙalbuhu yar'ani wa ainuhu tarani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan aza'aha irin ku zaka ga neman tsari kucin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam alam uzuka min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'awatin la yustajabu laha wa min amalin la yurfa wa min salatin la tanfa so da ka neman tsari idan mutum aƙida ce wannan tsakanin mutum da Allah ya cewa duk abin da kake tsoro idan ka jingina neman tsari ga Allah Allah zai tsare ka shi yasa ba a yadda ka nemi tsarin kowa ba sai Allah malam ibn yana faɗa akan addu'an da muke yi a cikin sujjada alamun ya bika min sakatika alamun ya bika min azabu jahannam alamun ya a uzu bir daka min sakatika wa bi mu'afatika min uqubatika uzu bika minka la tana alayka wato komai zai taho daga Allah ma ka ce to Allah wani duk abin da zai taho daga gare ka shi ma ina neman ka tsare ni din daga gare ka la malja minka illa ilayka illa ilaika to kaga wannan duk neman tsari wato mutum zai samu kwanciyar hankali cewa yana da wata kariya yana da wani bango yana da wani madafa da wata majingina da wata maraba da wata maboya da babu wani abin da zai iya cutar da shi to sannan in muka ɗauki kalman billah aka fito da sunan allah ƙarara kuma ba a ce bin rabbi ba sai aka ce billah wanda kaga sunan Allah fito tun da isti'aza ibada ce sai aka fito da sunan Allah wanda ake jingina ibada shine tauhidul uluhiyya wanda kace a'uzu billahi kaga ce isti'aza ibada ce kuma ka jingina ta zuwa ga Allah cewa Allah ina bauta maka ta hanyar neman tsarinka sau da aka fito da sunan Allah na cewa shi cancanci bauta ya nuna cewa isti'aza ba za ka nemi tsarin kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala idan abu ne na zahiri wanda yake dama ba kamar ka ce ina neman tsarin ka daga kaka cutar da ni misali ko a can ma Allah ya gaya mana cewa akwai waɗanda sun za su sauka a wani kwari ko wani rami sai su ce na uzubillahi min sharri menene sahibu hazal wadi ko abin da ya kama da haka husayi da hazal wadi to wannan sai yake kara ma aljanu takama cewa ana neman tsari da su za a sauka a guri ana jin tsoro suka ce wa kana rijalun min al ya'uzuna jini rijalin min al jinni fazadu murhaqa kaga wannan cewa kana neman tsari da wani kara masa jiji kake da takama so in ka nemi tsarin Allah ka koma zuwa ga Allah baki daya sannan aka fito da sunan shaitan ba a ce jin ba ko ba a ce iblis ba kamar yadda malai yake gaya mana dokta yake gaya mana cewa shaitan asali wato muka kalmar ta harshen larabci Za a sun ce daga wuta ne aka tsago shi saboda shi shaidan an halicce shi daga wuta wasu ka ce a daga nisa ne da ana cewa bi irin shato wato mai zurfi ke da wato ya yi zurfi ga barin samun rahamar Allah to kaga wannan sai ya haɗa cewa a ce shaidan sifa ce wacce ta haɗa shi iblis kansa da mutane shaidanu da aljanu shaidanu da duk wanda zai sa maka wani tashwishi ko wani wasuwasi ko wani wane ne lokacin da kake koma zuwa ga to sannan kalmar rajim wasu kan ce aika yin na bi ma'ana fa'il ko da wani maf'ul rajim yana nufin rajim ko yana nufin marjum ma'ana tunda rajimu yana nufin jifa kana neman tsarin Allah daga shedan to me jifa ko jifa wanda aka jefe sai aka ce za a iya ɗaukar ma'ana biyu mai jifa shine yana jefa wasu wasi yana jefa shakka yana jefa kokwanto hmm. yana jefa munafunci yana jefa kafirci tunda yana da wasu wasu tarko guda shida hmm. wanda shedan yake kokarin ya halaka mutane malamin ibn a cikin fawaid yace shedan yana da tarko hmm. guda shida da yake kokarin kama dan adam zai neme ka da tarkon shirka farko duk yadda zai ga kayi shirka kuma ka mutu kana shirka idan Allah ya kubutar da mutum sai zo masa da tarkon bid'a zai ta kokari ya ga cewa mutum ya juwe bid'a domin ta bid'a illata da tafi manyan sako saboda shi sako ana tuba yanzu mai shan giya sai kai ma wa'azi ya ce to ai malam dama na san giya ba kyau kai mun addu'a Allah ya shirye hmm. amma wata bid'a sai a dinga mata kallon ibada hmm. shi da ya abata to in ya ga bai halaka ka ta bangaren bid'a ba sai ya zo da kaba'ira shan giya ne ko ba wacce zai ka sha giya ba zai ce maka giya haramun ce amma akwai wasu ayyuka da za ka yi waɗanda Allah zai iya yafe maka mm. wato sassauta maka ayyukan laifi Da mm. nuna maka ba komai ba ne mm. ko kuma ka yi ma ya ce ai kana sallah ko kana kaza ai za ta goge wancan da kai ai ba komai kana yin kaza shi yasa ibnu qayyim yake cewa shedan yana halaka mutane ta hanya biyu masu hatsari hanya ta farko zai iya halaka ka ta hanyar kana yin ibadar ko kana tsakayi ko ka gama ya ce riya da kuma jiyarwa bambancinsu shi riya ana ganin ka ne kana aikin sai kake nuna mutane don ka nuna musu ka iya aikin shi kuma jiyarwa ba wanda ya ganka amma bayan ka gama kuma sai ka fita ka je kana ba da labari don a girma ka saboda wannan to ga shedan tunda yana da wannan zai iya halaka mutum da ka kaba'ira idan ya gaba zai iya ba zai zo mutum ta babin kananan zunubai ce maka ai ba komai kowa ma yana yi kai kadai kake yi kamar yadda zuwan zaka samu wani yana laifi in kai ma aziz sai ce to ni kadai nake akwai waɗanda suke ma wanda ya fi wannan girma wato hujjarsa shine tunda ana yi shi ma bari ya shiga cikin masu yi shiga cikin masu yi sannan zai zo kuma ma ya maka wata dabara ga abin da yafi. wanda ya kamata ya fi cancanta sai kai abin da bai kai shi ba ga abu mai mahimmanci ga mafi mahimmanci to sai ka dinga yin wanda bai bai da mahimmancin ka bar mafi mahimmanci wanda wannan ma ita wata dabara ce ta shaidan to kaga ashe kenan sanya mu mu nemi tsarin Allah lokacin da zamu karanta littafinsa saboda muna karanta labarai masu inganci kada shaidan ya sa mana ko a kansu muna karanta hukunce-hukunce masu adalci kada shaidan ya sa maka tambaya misali sai ka zo kana karanta qur'ani ka zo as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma sai ka tsaya kana tadabburin wannan da barawo da barauniya a nan an gabatar da mu namiji amma wa zani sai aka fara gabatar da mace a wajen zina a wajen sata sai aka fara gabatar da namiji to tayawa wani sai ya ce ta yanzu wannan zamanin kusan ai kowa ma sata yake kowa ma zina yake in aka ce kamar da na yana faɗa in aka ce duk za a yanke hannun barayi kuma duk za a za a yi za a bulale masu zina to kusan kowa ba zai kubuta ba shi a tunaninsa kusan zina da sata ta riga ta zama ruwan dare saboda haka kamar waɗannan kwance-kwance na Allah ana iya jinkirta su ko ana iya daga aiki da su eh. ko ana iya barin su ko ko su dace da wannan zamanin ba ko aka ce za a yanke wa farawo hannu za a waye gari ina likitoci ina kafintoci ina masu aikin hannu gani yake kamar kowa mai yake to kaga wannan wannan surar ta haka dole sai ka nemi tsarin shi dan mm. domin abin da ake so shine at taslim wal iz'an idan mm. Allah ya ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum to kaga ashe a cikin babin ibada isti'aza tana da mahimmanci mutum ya dinga neman tsarin Allah a cikin duk abin ma da ya taso masa. Tare da gaske. So yanzu kamar kaga wannan na ƙarshen da mutum zai kalli cewar kamar kowa ma laifi yake yi. Mm. Eh, wannan wasu suna yau bari shi ma yi kuma wani yana nuna kamar mutum a inda yake rayuwa. Inda yake rayuwa. Inda kake rayuwa wataƙila kusan abin da ake yi kenan. Inda mutum zai canja guri ya je gurin wani bangaren. Wasu ma san shi ba. ma. Wasu san ma wannan abin ba. Mm. Sannan maganar eh, malam ka kawo na maganar eh, iblis na cewar da aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim hmm. kaga shin shi kakansu kenan babansu abul hmm. abul jan da ake cewa shi hmm. iblis din ko kuwa kowa ma zai iya shigowa tunda kaga al shi ne a matsayin yau tunda kaga al nan aka kawo ta ina ganin malaman tafsiri ko suna cewa ta iya zama ta jinsi ta iya zama ta ahad in ta zama ta ahad ne kaga an san wa ake nufi shi can wanda yake zuwa saka kujerarsa akan ruwa yana raba ma'aikata mm. Allah ta shekara ga babban watakila ƙananan su kenan. to ko kuma ana jinsin su gaba daya jinsin su gaba daya jinsin su gaba ki ɗaya ne to har jinsin na mutane ma za su iya shigowa da na dabbobi da na waye akwai na dabbobi ban sani ba ko wato ɗaya daga cikin abubuwan da ɗaya daga cikin abubuwa muhimmai a cikin isti'azan nan shi za ga cewa akwai ƙungiyoyi guda biyu wanda suka fanɗare wa aƙidar ahlus sunna wal jama'a mm. na su ne jabriya da kuma kadariya dan yayin da ka zo ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim jabariya sun ce an riga an yi komai kamar wai mutum ne an riga wai Allah ya kaddara in ma mutum laifi ne ya riga kawai an rubuta masa bai ko ya koya sosai to kaga kenan manufa ba shi da zabi ko kuma kadariya da suke cewa Allah bai san abin da zai faru ba sai bayan ya faru to kaga idan ka ce udu billahi minash shaitanir rajim kai musu raddidu biyu saboda da ka nemi tsari ga Allah subhanahu wa kaga ka mutum ya karyata faɗin jabariya nan da an riga an yi wannan isti'azar ba ta da amfani su kuma kadariya da a ce misali Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ta cewa akan al'amarinka to kaga wannan isti'azar ba za ta yi ba kai za ka zaɓi abin kanka kai yanda ka ga dama shi dan ko ya so ko ya ki sai ka yi wannan abun ko ka ki yin wannan abun to kaga wannan yana da muhimmanci sosai akwai wani misali mai kyau da ibnul jauzi allah ya rahama yake bayarwa yake ce abin da yasa aka samu isti'aza ce kamar mutum ne yana da dabbobinsa yana cikin daji yana tafiya yana ta kora dabbobin nan sai ga kuraye sun zo shi kuma yana son ya kai wannan dabbobin wani gari garin da zai tafi ko ko garin su to sai kurayen nan sai su yi inda kura ne take kawo irin tumbe ta zo ta yi raraka ta yi waye to sai ya koma sai ya kore su ya kore su ya koma har sai ya kora su sannan ya zo ya kora dabbobinsa ya ce inda zai shekara in bai asaba ba zai iya kaiwa inda yake ba saboda da ya motsa za su dawo ya ce to abinda isti'aza take nufi kamar kai ne sai ka je ka samu wannan wanda yake mai korayen kamar a ce garji. ko anan a ce shi ne yake kula da korayen ce dan Allah a yi maganin korayen ka rike mun su saboda ina son tafi da dabbobi na to kamar haka kai lokacin da ka ce a uzu billahi ka ce Allah rike mun su ka nuna ba ka da <laughs> baka da iko Allah ke mun kai kuma shikenan kaga sai ka kore dabbobin ka salin alin kurayen nan suna kallo sai dai su yi ta yi a rike su hmm. kai kuma ka isa inda za ka je mun bai rike maka ba ka zo kuma ga wannan shine cikar ka samu ashuru bil am eh. cewa da Allah ka ce yayi hmm. zai to kaga zai yi inda shine mai su yawa shine mai sannan kuma ka nuna kai ba kowa bane cewa hmm. Allah shi yake yi kare da gaske shi sama suke cewa yana daga cikin hikimar da ta sa aka yi amfani da ah, siga ta bari aka ce a uzu billahi ba ce uzu hmm. billahi hmm. saboda kaga in aka ɗauki siga ta mubara'a tana hmm. nufin a yanzu da kuma nan gaba so da aka ko da yaushe mutum ke na rayuwarsa za ta zauna cikin wannan ibada ba ce ustu ba ba ce ustu ba kaga shi kenan saboda haka ko da yaushe mutum nema ike ya Allah a yanzu yanzu nan da zan fara wannan abin da zan yi Allah ina neman kariyar ka nan gaba ma abinda ma ban shirya yin sa ba hannun shururi an na wani sai ya an kuma ka duba wata hikima annabi sallallahu alaihi wasallam mm. ga mutanen da shedan yake kawo musu sake sake hatta a cikin sallah mm. kaga abin da aka nuna mutum ya a cikin mm. sallah ma an baka dama gashi zaka yi isti'ana wannan an nuna maka kamar hadisin da ka kawo a ya ya min ibn adam majrad dam ya nuna ko ina ga kuma kisar eh, wanda izo ya dinga kawo annabi wani abu a cikin sallasa har ya kama mm, shi mm, mm. a hadisin wannan wanda yake cewa wanda ya zo da sigan magini yawwa wanda yake cewa ba dan ma ya tuna addu'ar annabi Sulaiman ba da ya daure mana shi daure shi kowa ya gan kowa ya gan shi ma ga baki da so kaga wannan ya nuna idan ya zama tofiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam yana yawan neman tsari daga matsaloli ire-iren su wanda ka kawo abubuwa sama da guda talatin wanda annabi ko da yaushe a cikin addu'o'insa da neman tsari akwai kuma za ka ga mafi watan wanda aka fi neman tsari da shi babu kamar shekaru saboda duk wata harka duk wani rami da za a iya fada ina bakin rami hmm. wanda shi ne zai buɗa maka ya tura mutum ya fada cikin rami Allah madaukin sarki ya tsare mu daga shekan da kuma ramukan da shekan yake ginawa hmm. bayinsa na ga saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a cikin shiri na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi So